Wannan sabon farmaki da sojojin suka kaddamar mai sake Operation Kantana Jimlan wani bangare ne na Operation Lafiya Dole da aka tsara kawo ƙarshen 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP. Farmakin wanda babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai da kansa ke jagoranta a arewa maso gabashin Najeriya. Ya yi sanadiyar kashe mayakan Boko Haram guda ɗari da talatin da hudu tare da kone motocin yakin su guda bakwai. a wajajen yankin Timbuktu da kuma zirin tafkin Chadi. Na biyu, Kwamanda Abdulsalam Sani, jami'in sadarwa ne a hedikwatar tsaron Najeriya. Wato Operation Kantana Jimla, operation ne wanda rundunar sojan Najeriya ta ƙasa take gudanarwa a ƙarƙashin cibiyar operation lafiya dole domin samar da tsaro da zaman lafiya a yankin north east na Najeriya. Wannan operation da ake na kwana-kwanan nan an samu babban nasara inda aka kashe su waɗannan mayaka na Boko Haram da 'yan ISWAP da yawansu. An samu wani nasara ne a wuraren yankin Chadi da kuma garin Timbuktu. A wannan farmaki na baya-bayan nan, sojojin artillery ne ke ta auna sassanin 'yan Boko Haram ɗin. har da masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu da cewa suna da tasirin gaske. tasirin wannan farmaki wanda su rundunar sojan Najeriya take kaiwa a baya-bayan don a inda ake kai hare-haren inda suke ce ma triangle wato wuri ne wanda mun daɗe da sanin cewa wayannan ƙungiyoyi sun daɗe suna kai hare-hare a nan wuraren misali a nan dajin sambisa da kuma inda ake ce ma al'alagano da tsaunuka da dajin da ke nan algano to an daɗe da sanin cewa su wa'annan ƙungiyoyi suna da sansani a nan wuraren kuma sukan yi zirga-zirga tsakanin wuraren nan biyu to ba shakka kasancewa yanzu ta zo tana ƙoƙarin kai hari a nan wannan wuri da ake ce ma triangle muna sa ran lalle lalle zai tasiri wurin kawo ƙarshen shi wannan gwagwarmaya gaba ɗaya. Bugu da ƙari, sojojin sun kuma tafke wasu da kewa Boko Haram da kyan asiri su goma sha shida, wanda hakan ke nufin an tsinke kafar samun bayanai na 'yan ta'addan daga sauran jama'ar gari. Mai sharhi kan sha'anin tsaro, Win Commander Musa Isa Salman, na ganin akwai bukatar dakile yadda Boko Haram ke ɗiban sabbin mayaka a baya bayan nan. Ya kamata mu fara kula da cewa me yasa har yanzu suna da wa'en mambobin abin da yake nuna shine cewa ko akwai har yanzu mutanen da ke shiga wa'annan Boko Haram din da sauransu ko kuma daman can suna da yawa. To ni na fi ganin cewa kila cewa a ko inda har yanzu ke shiga Boko Haram din saboda haka dole mu fara tambayan kanmu menene ke jawo mutane har su shiga wannan Boko Haram to abubuwan da ake cewa kuma pull and push factors kenan. Ko a makon da ya gabata sai da rundunar dakarun kasashen tafkin caji ta yi gargaɗi cewar mayakan na Boko Haram da ISWAP na da wani shiri na karkashin ƙasa na ɗiban sabbin mayaka daga cikin jama'ar gari musamman matasa ganin cewar dakarun sun karkashe da dama daga cikin mayakan na Boko Haram a wannan lokaci. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.